Sinadarin da ake kira vitamin A da ake ba wa yaro yana taimakawa ne ga kiyaye jikinsa da kuma girma cikin ƙoshin lafiya shi yasa likitoci ƙwararru ke shawartar ba da vitamin A ga yaro daga haifuwarsa zuwa shekaru goma. Dr. Habu Abdurrahman na ofishin daraktan kiwon lafiya na nan babban birnin Yamai ya ba da ƙarin bayani. Vitamin A ana iya cewa wani sinadari ne mai muhimmanci sosai wajen aikin jiki da kuma ginin shi. Ana samunsa cikin abinci kuma ana iya sarrafa shi a a kimiyyance. A cikin wani irin cemaka ne ake samun sinadarin da ake kira vitamin A? Gaskiya akwai shi sosai. Dukkan ganyen itatuwa suna kumshe da sinadarin vitamin A, amma adadinsa ya danganta daga itatuwa. Misali karoti, kabewa ko kuma ganyen kuka. Akwai kuma 'ya'yan itatuwa kamar mangoro da tumati su akwai vitamin A a cikinsu. A muhallinmu akwai ababe da dama masu kumshe da wannan sinadari na vitamin A. Wani irin cututtuka ne wannan sinadarin da ake kira vitamin vitamin A ke yaƙi da su kuma menene amfanin shi a jiki? Dabar sai in vitamin ke intervene. Sinadari ne da ke aiki a fannin gani. Matukar jikin mutum na samun sinadarin vitamin A to ganin idonsa na kyautatuwa a yayin da kuma karancinsa zai iya kawo cikas wajen gani. Wani amfanin na vitamin A kuma shi ne kariya. Wannan sinadari na kawo kokari sosai wajen kare jiki da kamuwa da cututtuka. Banda haka yana taimakawa wajen inganta fasaha kenan yana ayyuka iri-iri a cikin jiki. Multifunction Wannan vitamin Benjamin Akin wa aka fi so da ya rika ɗaukan shi. A matar game da kiwon lafiya duk abin da ya shafi yara shi muke ba muhimmanci. Da farko vitamin A na da muhimmanci matuka a matakan farko na gina jikin yara sabbin haihuwa har zuwa shekaru biyar ko shekaru goma. Domin tana taka rawa sosai wajen bunƙasa gabobin jikinsu tare kuma da bashi kariya sannan kuma da inganta ganin ido. Kenan tana da amfani sosai wajen yara ƙanana. Manya ma bai kamata su bar amfani da sinadarin vitamin A ba domin rashin samun shi na janyo ragewar gani ko kuma ma ya kai ga mutum ga kamuwa da rashin gani kwata-kwata ma'ana dai sinadarin vitamin a na da muhimmanci sosai ga kowane mutum amma ya fi muhimmanci sosai ga yara ƙanana